assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatu masu kallon mu a masu sauraron mu alhamdulillahi kamar yadda kuka saba kuke bin mu kuma insha Allah rabbi kamar yadda ne muku magana a baya a cikin wannan wata na azumi in Allah ya so ya yarda ba ma zaune ba ma tsaye kuma dai muna ta kekewayawa a baya kun ji yadda muka tattauna hirar da ni da wato wato masta inusa dan cana a baya kun ji hirarraki da muka yi to bayan wannan hirarraki da muka yi da yawa akwai kuma abokanan wasan su wanda muka ya gari gari muka jijiyo su ma ta bakin su kuma muka kara cewa za mu kuma dawowa gurin ainihin shi inusa masta inusa dan cana kuma shi ma mu kara jin ta bakin sa to amma yanzu tunda dai kun riga kun san shi kuma ba mun amma dai kafin ce komai muna so dai mai saurare dan yi wa mai saurare jawabin sa a takaice kafin mu dan dora abin da za mu dora Assalamu alaikum. Amma alaikum salam. Musa Musa ɗin Cala. Na'am. Allah ka fa kalmar hukuma. daga murya na'am. inda abu kuma inda abu kuma lokacin gwamnati zan ce maka. To ya mm. zama to ina nan dai abin da ku sani dai yi zama to cikin birni nan inda ba nan kanin ba ta yi ɗauko ni. Mm. To ana nan shine yawancin tarihi na dande da sauransu. Mm. To kamar yadda kuka gani kuma muka yi muku magana a wancan lokaci akwai manya-manyan 'yan wasa wanda suka buga wasa da ainihin shi masta inusa cana ko inu inusa dan masta ya buga wasa da su wanda ma ake ganin ba lokacinsa bane da su a tare kuma wato inusa cana har ya kai ya hau kansu a yi damba da su a wannan lokaci masta akwai maɗauko banku da kai da gundumi wanda yake cewa wannan dambe dai a baya ma mun yi maganar sa amma ba ta gamsu ba ta gamsar da jama'a sosai akan maganar da muka yi da kai ba mun yi ta a gurguje saboda yanayin lokaci wato dan banku da umar gundumi mun ga dai umar gundumi akan harkar wasa kamar inda ya fice aka san umar gundumi zaka ga cewa kowa in aka ce umar gundumi za ka ji ya ce ko sun yi kare jini buri jini ko abin nan abin da sauransu amma kuma kai abin da yake ba al'umma mamaki a damban ku da shi duka an ce damban ku bai wuce guda biyu ba amma kai wa masu saurare jawabi mu ji takaitaccen inda abin ya tsaya ta wannan mai guda biyu ne ma saboda bai wuce biyu ba bai wuce ruwa bai kuma guda biyu ne yawancin tun lokacin da ke suna dama da iyayen gida ne musu hmm. dan kore kanini hmm. eh, dogon da ke daga mm. su sule sakwaya na sakwaya ba ka tsami mm. to na duk yan gida ne mm. to amma lokacin suke dan mun <clears throat> ni ma karbi na ya kawo na kama shi ce wani yaro ne eh. yaro kuma eh, ni din ce an an an yau da kullun shi Allah yau da kullun bisa amara ba Allah ce kul haqa da innal la gaza buka nan mu nan ya ga shi a kirgadi eh. ya zo garin mu Kano ya zo jami'a ta amma ta dambe ha ila ga gara ne ka same ni ce Umar Usman ne ce na kai da ba nace ban yarda da ba yawwa sai ai na gama cewa ni ba yaro bane yaro yana bayan wata to umar gulmi sai daure mun zo dambe muna dambe muna dambe ka gat gat gat gat gat tas same da kafa mai kawo duka to yi eh, kasan yawanci ba kasafi ake samu na ba shi dai azal eh. kuma azal kuma ba ta da magani mm. a nan lokacin da same shi na dibge shi sai ko ya yi faɗi eh. wallahi jalla ya fi sati biyu an ce umaru maimakon yi jiwa da kai haka eh sai dai wai da kyar eh, sai da kyar sai da kyar ya fi sati eh. biyu bai shiga dambun ba eh to ana nan bai na dambun ma shi eh, ya ta tarsa zuwa garin su ita gida to masta a wannan lokaci ya ka ji ranka da kai wannan dambe a gaskiya ne na eh, yayi bai sosai saboda yayi bari zai ya iya gina ba da bai kai ba eh. Mun nimi yana tuwa yanzu kama ce mutum dan dambe zo ce ina bin saka ina bin kaza gaskiya da da mamaki da mamaki don lokacin da yake lokacin da yake da mun ma yawancin iyayen namu duk shine yake galbar kan gaskiya ne to masta akwai damban ku ba mu manta ba da kai da mamar bakallama mutane da yawa suna tattare da dadi akan wayaya ainihin damban ku yake kai da shi misali a ce kamar a kisa kuma kuna da nawa da nawa da kai da mamma a to na magi mutane su cewa inda mun da bakai da makala kala eh wani kan mai zo Kano ma ai na fara dambe mm. kamar zo Kano washe zo Kano ma muke muke dambar hiyar ma zai ce ya ya ya bina kaza ko yana bina kaza eh. wallahi ba wuce wuce mm. eh, ya kashe ni ma na kai shi yawa ka gani eh. kuma kowa ya san cewa eh, dan cana shi da ragwada daga wanda ma shi dan cana eh. kuma a Najeriya dambare ba ne ya zama cewa ya dago shi kamar ni ne ya dago shi kamar ni da da mai bai gidansa da ke kama mm. da mun ana jika musula jirgi ana ce mai jirgi eh. kaga da kan ne zo ya ce wa mun ya ce bula mana to a gani wala kan nan na sai yana ya kashe ni ma na kai shi to masta akwai mun ga cewa inda ka Allah ya baka dama a cikin wannan wasa kuma kai aka sami yadda ake so ake suna sosai kuma aka kafa tarihi kuma masta mun ga cewa gashi ka taso kuma gashi Allah ya baka 'ya'ya a cikin 'ya'yanka har yanzu ba mu ga yaro guda ɗaya daga cikin yaranka ba wanda za a ce yau gashi mu nuna shi mu ce dan gidan inusa dan cana ne me yasa to ya ko na abu da na'am su zamani Allah ne ko me zamani eh in takarda ka san in takarda yan boko kaga hmm. yaci yara na duba in dambe amma eh. wato in ka so wata ran ya zama to a zuwa nuna maka cewa wannan kaza kaza da sauru. to eh. ina da wani eh ga lirwanu mu koda eh. to in yazo Allah ya zan abin nan kuma ni a damo na mamaki ma tun daga shago zuwa dan duna zuwa su takalla eh. zuwa su waye da sonsu. ba eh. wanda ake ce masa hukuma shi dan eh. cana ni yanzu na makin wannan cewa kiyaye ke gwamnati kiyaye ke hukuma kai ba soja ba kai ba dan sanda ba kai ba custom ba kai ba immigration ba to amma wallahi jine da duniyar dambe gaba daya ba na ke gaya masa wannan ba ni ba gaskiya ne to masta me yasa baka yi ra'ayin muna a ce yau yau ko a tarihi a dauko yaro ɗaya a ce gashi ya zauna yayi wannan wasa ba to na gaya ma cewa yayin boko ne ga zan dan boko ba zai ya bata wani ce zai dambe to amma yanzu gashi yanzu zamu tattauna da shi yanzu gashi ne eh, Luwanu zamu zamu ji ta bakin sa shi ne Luwanu ko mu ji Luwanu ka zo in Allah ne za ku yi to yanzu zamu tattauna da wato shi ainihin wato shi Luwanu wato dan gidan Inusa Musa dan Cana kuma za mu ji ta bakin sa shi ma kuma me yasa bai wannan to assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh masu kallo masu saurare kamar yadda kuke kallo muka tattauna da wato Master Inusa dan Cana kuma yanzu ga ni ga wato Lulwanu Inusa dan Cana wato ɗansa kuma kamar yadda muka yi wa ainihin shi baban su tambaya kan cewa gashi yayi suna akan wannan harka duk duniya an san shi kuma ba mu ga ɗansa a cikin wannan harkar wasa ba menene sa to yanzu dai kafin in ce komai muna so lauranu kai wa masu saurare bayanin sunanka su ji suna na lura sunana lurwani inusa musa dan zana ka daga murya na'am sunana lurwani inusa musa dan zana to wannan ka sani kuma da cilin boy aka ci aka fi sani da da cilin boy ba to cilin boy to lurwanu mun ga cewa babanka ya yi shuhura sosai akan harkar wasan dambe kuma gashi misali mu ce kusan kai ne za mu ce babban ɗansa ko na biyu ne ne ba mu sani ba me yasa kai a ra'ayinka baka da ra'ayin ka je ka yi wannan wasa ka san abin ba ra'ayi bane na'am su a zamanin su sun sha wahala eh. kuma yanzu mun kuma tun din daɗin ya zo kuma ga bai kamata a ce za a zo a sha za a sha wahala kuma a ce an nemi suna kuma a zo a ce kuma sunan da aka nema ya zama ban zama eh. ka san komai lokaci ne da lokacin ya shikenan ba mu ala za mu nuna za mu fito to misali a lokaci mun gani cewar kai a ra'ayinka kana ra'ayin wasan ko ba kai ina ra'ayin wasan kana ra'ayin wasan to amma me yasa ko ka taba daurewa ko da da rana ɗaya ne sai dai a da a daɗin eh, lokacin da muna yara ba eh lokacin da kuna yara a wani a guri ka dan daure a nan brigade mm. eh to da kai din ba an dawo eh a irin lokacin da ana kis gadi a eh. irin matasa yara kamar dan dama wannan eh. kudi ne wannan yan arewa wannan gudu ma to in ba irin wannan ba eh ko ban taɓa sa zare ba to misali da ka taɓa ɗaurewa kai ka gwada wannan wasa a cikin fili akwai wanda ya ce ma a'a ka ka ƙara yi ko kuma fi ra'ayin kanka ne yasa ba ka ƙara ce ba ci gaba da yi ba ra'ayina ne kawai yasa na ra'ayina ne kawai yasa haka eh to yanzu misali ga baban ku mun ga yayi suna yayi shura kai ba ku sha'awar kuma wannan tashin a ce kun gaji baban ku ana sha'awa to ya aka yi haka to ai shine na ga mata mai lokaci duk lokacin yanzu Eh. sai an ce ka tube ba eh. za ka zo kai ka tube ne yanzu lura kana ganin nan gaba in da yiwuwa za ka iya tube ka ce za ka yi da mai yiwuwa zan tuɓe tube to yanzu ko lura me yake yi yanzu ni ina harkar bola ne na'am ina harkar bola jari na'am harkar robobi ba eh ita nake yi ita kake yi eh. a nan garin ko a wani garin a nan Kano eh to a masu saurare dai kamar da kuke ganin Luwani kenan wato dan Yunusa dan Cana shi ma muka tattauna da shi a wannan lokaci kamar yadda kuka gani kuma kun ji a bayanin da ya yi yana cewa ba mamaki nan gaba zai iya shiga ya yi wannan wasa ko kuma da wannan yanzu akwai wanka namiji haka ko kuma sai kanin ka ne namiji wani kusa da shi hmm? shi kaɗai ne kaninka eh alhaji yana kuma yaro ne gashi nan da sun gida eh, alhaji to alhaji wannan shine shine shi kadai ne kanan kanin ka kenan shi kadai namiji kuma kai ne babba dai a yayansa eh to eh, alhaji kana sha'awa zakai dambe zaka dambe to shi kenan tunda kaga shi lulwanu a ran shi yanzu bai da sha'awa shi lulwanu eh, alaji kana da sha'awa za ka yi ko alaji to shi kenan to kamar yadda kuke saurare dai kun ga mu da dan inusa dan cana kuma ga dan karamin dansa shi ma wanda muke tare da shi a wannan gudun to kai wato lulwanu a ƙarshe me za ka ce wa jama'a abin da ce jama'a shine kawai in ji lokacin ne insha Allah muna nan za mu ba da himma eh. za mu fito kuma Allah da na san wanda muka je neman Allah zai taimaka mana to kuma kana ganin in ka fito dai ko shi ainihin baban ku ba zai hana ka bai tsaya zai hana na ba eh tun da kwanaki ma yana cewa za ka yi ne ina ga dai ra'ayin na tun eh. cewa da kai ko zan yi ba zan ba eh sai da lokacin ya zo to kuma mun ga cewar idan mutum ana so zai ana ganin tun yana yaro yake yi idan ya samu gogewa da iyawa da dabara kuma muka ga in baka yi shi kana yanzu ba in ka girma ka ce za ka yi muna ganin cewa ba za ka samu wannan gogewa ba da wannan koya kake gani ai ba jima'a ba wannan da zuwa bayan sallah ne ta kama sha ne to za fa mu dawo mu zo mu saka a gaba dan sai mun je mun kai ka gidan dambe mun dasa maka kyamara yau mun ce yau ga wani dan wani kaza ya fito ya fito kaza kaza ya tada ya rike tarihin gidansu gashi gashi gashi gashi ka rike wannan za mu zo mu zo mu saka gaba to shi kenan kuna ji masu saurare kamar yadda muka yi maganan nan muka yi alkawari in Allah ya yi dai muna raye kuma za mu gani da lokacin za mu zo mu buɗe wannan zaman shafi wanda za a fara wannan wasa kuma za mu gani yadda za a yi insha Allah to ruwan mun gode Allah saka akwai shirye-shirye da muka yi na ragi da za mu yi wa kayayyakinmu insha Allah duk wanda ya zo zai tabbatar da haka duk da ma dai abokan kasuwancin mu sun san ma'amalolin mu sabga ce wadda ake yin ta cikin sauki da rangwami da yadda kowa zai samu ga masu talla da kuma wanda za su yi amfani da su yawa muna ƙara tunatar da mutane ma'amalolin namu da dukkan shagunan mu na cikin kasuwa wannan ragin za shi can kamar nan shago sabo da muka bude zuwa nan shagon mu na gidan gareji akwai gidan aran mu ma nan akwai shagon mu sai gidan liman bala to alai jamilu kamar shagunan naku dai alhamdulillah mun ji ba ɗaya ba ba biyu ba ba uku ba kamar daga wani bangare bangare suke wanda masu so wanda za su yi wannan sayayya a guri za ka yi musu bayani eh kusan bayanin mu dai shi za a bi sai a fahimci duk yadda abin yake duba da yanayi na ita kasuwar kwari akwai cunkoso na gurare da duk dai irin wannan to amma aka bi bayanin mu da kuma nambobin waya da zamu bayar insha Allah daga nan in a cikin kasuwa ka zo ba zai gagara samu mu ba sannan kuma a duk inda kake ma za a tura ma kaya daga nan Kano zuwa duk inda kake da kaya zai je insha Allah